Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga jiran abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya da kamar yadda aka saba bayan kuma sai mu kawo muku sauran shirshen da muke ɗauke da su inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na Mulek a Iran bayan sa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa waɗanda su ne jiran abin da za a ji a zangon shirin namu na wani lokaci da dar Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 19 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan jumada Sani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 285 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha 19 ga watan janairun shekara ta alif da da talatin shida. aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar ingila watt ya kasance mai son bincike matuƙa akan ilimin kimiyyar lissafi saboda haka ya gudanar da gwaje-gwaje masu yawa a wannan fage inda ya kirkiro wasu kayayyakin ci gaban rayuwar bil'adama watt shine ya gano makamashin da jiragen ruwa suke amfani da shi ta hanyar tururin wuta watt ya rasu a shekara ta 1819 masu saurari ko kun san cewa shekaru arba'in 42 suka gabata a rana irin ta yau mutanen ƙasar iran suka fara fitowa domin gudanar da zanga-zanga ta nuna rashin amincewarsu da gwamnatin firaminista shahor bakhtiyar firaministan kasar iran na karshe a zamanin mulkin sarki sha a ranar ce kuma margayi imam kumeni wanda yake gudun hijira a birnin paris na kasar faransa a lokacin ya aike da wani sako akan cewa ba da jimawa ba zai dawo gida domin taimaka al'umma wajen ci gaban ƙasarsu bisa abin da suka zaba. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma jami'an leƙen asiri na hukumar leƙen asiri ta musad ta isra'ila suka kashe mahmud almabuhu wani jigo a ƙungiyar hamas ta palestinawa a wani otal da yake zaune a birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa an haifi mabuhu a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya wanda yake cikin yankin zirin gaza a palestine sannan kuma ya yi karatu har ya same shahadar injiniya a bangaren gyare-gyaren injina almabuhu yana daga cikin waɗanda suka kafa rundunar izuddin kasam rashin soja na ƙungiyar hamas wadda ke gwagwarmaya da isra'ila da makamai yahudawa sun yi ƙoƙarin kashe shi a baya a lokuta daban-daban ba tare da sun samu nasara ba amma a wannan karan jami'an na ƙungiyar leƙen asiri ta mossad sun yi amfani da fasfo na bogi na wasu ƙasashen turai suka shiga birnin dubai suka kuma kashe shi a asirce amma na'urorin ɗaukar hotuna sun ɗauki hotunan su baki ɗaya kuma an gano su cewa dukkaninsu yahudawan isra'ila ne waɗanda suka shiga cikin ƙasa haɗaɗɗiyar dalar larabawa da fasfo na bogi amma babu wani mataki da haɗaɗɗiyar dalar larabawa ko sauran ƙasashen larabawan ko ma na duniya suka ɗauka akan wannan fito. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. gwamnatin kasar qatar ta ce lokaci ya yi da za a bude tattaunawa tsakanin iran da kuma kasashen yankin tekun fasha gwamnatin labanan ta mayar wa isra'ila da kakkausan martani kan kiran kungiyar hezbollah da kungiyar ta'addanci firaministan kasar faransa ya yi watsi da daftarin dokar hana kananan yara mata saka hijabi a makarantu yanzu ga cikakkun labaran da ke da ke gwamnatin kasar qatar ta bayyana cewa lokaci ya yi wanda za a bude tattaunawa kai tsaye tsakanin iran da kuma kasashen yankin tekun fasha tashar rt ta bayar da rahoton cewa ministan harkokin wajen kasar katar muhammad bin abdulrahman al thani ya bayyana cewa kasar qatar din tana da imanin cewa ya zama wajibi a gudanar da tattaunawa tsakanin iran da kasashen yankin tekun fasha domin samun fahimtar juna ya ce gudanar da irin wannan tattaunawar za ta bayar da damar cimma abubuwa da dama waɗanda za su amfanar da kasashen yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya musamman ma ganin cewa akwai canje-canje waɗanda za a fuskanta da fuskacin siyasa sakamakon samun canjin gwamnati a ƙasar amurka minista harkokin wajen kasar ta ya ce kasarsa za ta bayar da dukkanin gudunmuwar da ta kamata domin ganin cewa an cimma wannan buri kuma za ta ci gaba da tuntuɓar dukkanin ɓangarorin yankin inda yanzu haka ma wasu daga cikin kasashen yankin tekun fasha sun bayyana aniyar su ta shiga tattaunawa kai tsaye tare da kasar ta iran tun kafin wani lokaci dai gwamnatin kasar iran din ta sha nana cewa shirye take shiga tattaunawa kai tsaye da dukkanin kasashen yankin domin samun maslaha da kuma warware batutuwa da dama waɗanda suke kawo tarniki wajen ci gaban alaƙa tsakanin su wakilin kasar labanan a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya mayar wa wakiliyar isra'ila a kwamitin da kakkausan martani bayan da ta kira ƙungiyar hezbollah ta kasar labanan da sunan ƙungiyar ta'addanci tashar almayadin ta bada rahoton cewa a zaman da kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar a jiya wakilin kasar labanan a kwamitin salim badura ya cicciki wakiliyar isra'ila a wannan kwamiti sakamakon sukar ƙungiyar hezbollah da ta yi salim ya ce kungiyar hezbollah bangare ne mai matukar muhimmanci a kasar labanan wanda yake taka muhimmin rawa a dukkanin bangarori na siyasa da kuma zamantakewar al'ummar kasar kamar da kuma kungiyar tana da matsayi babba kuma jigo ce na gugurmaya da mamir isra'ila da ta yi wa yankunan kasar labanan ya ce isra'ila ce wadda tarihin ta yake cike da munanan aika na kisan killa da cin zarafin 'yan adam da ma mai yankunan falasinawa da ma yi musu kisan kiyashi wanda hakan lamari ne da yake bayyane ga dukkanin al'ummomi na duniya wakilin isra'ila dai a kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ta bayyana ƙungiyar hezbollah a matsayin ƙungiyar ta'addanci wadda take yin barazana ga zaman lafiyan yahudawan isra'ila da ƙawayensu a yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran firaministan ƙasar faransa ya nuna rashin amincewarsa da daftarin dokar da aka gabatar a majalisa na neman a hana kananan yara mata saka hijabi a makarantun kasar tashar bloomberg ta bayar da rahoton cewa jean costex firaministan ƙasar faransa ya bayyana rashin amincewarsa da daftarin doka wanda aka gabatar na hana yara mata musulmi saka hijabi a makarantu a fadin ƙasar ya ce wannan ya saba wa ka'ida kuma yana a matsayin danne haƙƙoƙin wasu ne na bin koyarwar addini da suka imani da shi akan haka ya ce shi ba zai taɓa amincewa da hakan ba wata 'yan majalisar dokokin ƙasar faransa daga jam'iyyar shugaba emmanuel macron ce ta gabatar da wannan shawara a gaban majalisar dokokin ƙasar inda wasu daga cikin 'yan majalisa suka goyi bayanta amma dai ba riga an kaɗa ƙuri'ar amincewa da wannan daftarin ƙuduri a matsayin doka ba wasu masana da suke bin diddigin siyasar ƙasar ta faransa da sun yi imanin cewa emmanuel macron wanda yake son sake tsayawa takarar shugabancin kasar faransa a shekara mai zuwa ya ɗauki salon siyasar nuna ƙeya ga musulmi ne da nufin burge masu tsatsauran ra'ayi na ƙin jinin musulunci a ƙasar domin samun ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa a cikin shekara ta 2004 faransa ta haramta nuna duk wasu alamu na addini a cikin makarantu a shekara ta 2010 kuma ta haramta saka niƙabi a cikin makarantu a faɗin ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana saka ƙungiyar ansarullah a cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da cewa zai jefa yaman a cikin wani mawayacin hali a lokacin da yake halarta wani zaman taro na ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya mai magana da yawon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin stephen dujarric ya bayyana cewa matakin da amurka ta ɗauka na saka ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi a cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda hakan yana tattare da babban haɗari ya ce daukar wannan mataki zai kawo cikas ga dukkanin bangarori na ayyukan majalisar ɗinkin duniya da ake gudanarwa a cikin ƙasar ta yaman kamar da hakan kuma zai iya kassara harkokin kasuwanci da kamfanonin kasashen ƙetare suke yi a ƙasar kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar ya ce suna yin kira da babban murya akan a yi nazari akan wannan batu idan kuma ba haka ba to duniya za ta shaida matsanancin hali mafi muni wanda ɗan adam zai shiga a ƙasar yaman wanda zai zama mafi muni a duniya a cikin shekaru fiye da arba'in da suka gabata bangarori daban-daban na duniya dai suna ci gaba da yantar da allah da wannan mataki da amurka ta ɗauka da hakan ya haɗa har da ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyar tarayyar turai wanda suke bayyana hakan da cewa mataki ne na siyasa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran sauran labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin na Malaika Iran. Malaika Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake sarawa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai ka muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu daɗaɗɗen tarihi da ma wurare na addini da sauran wurare masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma zuwa neman lafiya. Da fatan masu wa tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya, mun ga muku bayanai ne game da matarar asibitin Imamu Khomeini inda ya kunshi bangarori guda hudu wanda su ne suka haɗu suka tada wannan asibiti babba da ke nan birnin Tehran. Daga cikin bangorin akwai bangaren asibitin Vale Asir. Kuma mun kawo muku tarihi da asalin kirkiro wannan asibiti da irin gudunmawar da yake badawa wajen kula da marasa lafiya a faɗin ƙasar Iran da ma wasu da suke zuwa daga ƙasashen duniya daban-daban. Ta yau za mu leƙa kaɗan domin kawo muku wani labari da ya shafi yawan yawon shakatawa wanda jaridar Washington Times ta buga inda ta yi bayani game da irin wato inda ta yi bayani game da birnin Isfahan na ƙasar Iran kuma ta bayyana shi a matsayin ɗaya daga cikin wuraren yawon shakatawa guda hamsin da biyu masu kyau na duniya a wannan shekara da muke ciki ta 2021. wannan bayani ya zo ne a cikin wani bayani da jaridar ta fitar da ke sanar da sunayen muhimman wuraren yawon shakatawa a faɗin duniya wanda garin isfa na kasar iran yana daga cikin muhimman waɗannan wurare da suka kasance abin so da ƙayatarwa da suke da muhimmanci a ziyarta a wannan shekara ta 2021 miladiya kamar yadda wannan jarida ta bayyana. ita dai wannan jarida ta buƙaci masu karanta ta idan suna son zuwa wuri za su samu natsuwa da kwanciyar hankali su shaƙi sabuwar iska to akwai wurare masu yawa da za su iya zuwa da suka kai sama da dubu biyu a duniya inda ciki aka zaɓi muhimman wurare guda hamsin da biyu a cikinsu domin zuwa yawon shakatawa kuma daga cikin waɗannan wurare da aka ambata a yankuna daban-daban na duniya birnin isfahan shi ne kawai aka zaɓa a nan ƙasar Iran a matsayin wurin yawon shakatawa da ya kamata a je a wannan shekara ta 2021 da da muke ciki. Kuma ta kawo bayanai game da gadar Hoja da otel ɗin Abbas Isfahan. Ba ga wannan daga cikin sauran wuraren da aka ambata akwai birnin Marrakesh da birnin Dakar na ƙasar Senegal, sai birnin Algiers na ƙasar Algeria, sai Renus na ƙasar Colombia, da dai sauran wurare daban-daban da jiyar ta ambato a ƙasashe daban-daban na duniya. Shi dai kwaryar birnin Isfahan yana ɗauke da mutane miliyan biyu ne a matsayin sanya tushen wurin yawon shakatawa na ƙasar Iran, kuma akwai gine-gine fiye da dubu biyu na guraben tarihi da ke birnin. Wanda a fitattu daga cikinsu akwai shataletaren Imam wato Naksha Jahan, Fadar Chelstone da kuma masallacin jami'i wanda aka rajistar su dukkansu a hukumar kula da kayayyakin tarihi na duniya da al'adu wato UNESCO. To daga nan kuma bari mu ya da zango a birnin Tabriz inda za mu kawo muku wasu daga cikin muhimman wurare da ke ɗaukar hankali a cikin birnin. Da farko dai ya kamata masu ware sani cewa shi dai birnin Tabriz yana daga cikin yankin Azerbaijan ne na ƙasar Iran kuma nan ne cibiyar lardin Azerbaijan ta gabas. Kuma wannan garin shine babban cibiyar tattalin arziki na yankin Azerbaijan. kuma cibiyar da mulki da sadarwa da kasuwanci da siyasa da sana'o'i da al'adu da harkokin soji na wannan yanki. Tabriz birni ne na gargajiya da ke da tsohon tarihi kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekaru biyar da suka gabata. To ma saurare kada ku sha'afa wannan shiri na Muleka Iran yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba. Mafi yawancin mutane da ke zaune a wannan garin Azari ne kuma suna magana ne da yaren Turkanci da harshen Azari. Wanda a gari ne da ya taɓa zama babban birnin ƙasar Iran a daulolin da suka gabata a shekarun baya. Muhimman wuraren kallo da ke birnin Tabriz fi la'akari da daɗewarsa yana da yanayi mai kyau kuma akwai wuraren kallo masu ɗaukar hankali fiye da guda ɗari a faɗin jihar ko kuma a faɗin lardin. ba zai yiwu ka kai ziyara birnin tabriz ba tare da ka ziyarci lambun iligul ba ko kuma gidan wanka na sarki sar shi dai wannan wuri yana daga cikin wurare mafi cunkoso kuma wuri mafi ɗaukar hankalin masu kallo a birnin na tabriz wuri na biyu da ke ɗaukar hankali a wannan gari akwai babbar kasuwa wadda sanannen wuri ne da ake zuwa domin kashe kwarkwatar ido har ila yau tana daga cikin kasuwanni mafi girma da aka yi musu rufi a duniya wanda faɗinta ya kai mita murabba'i guda wanda kuma an yi rijistar ta da hukumar kula da al'adu ta duniya wato unesco an raba wannan kasuwar zuwa ɓangori daban-daban akwai ɓangaren masu sayar da darduma da ɓangaren masu da takalma da dai sauran wurare daban-daban gidan muzaffariye da ke da dogon rufi da tagogi manya da ƙanana abin kallo ne sosai ga masu sha'awar yawon shakatawa sai kuma shuɗin masallacin tabriz ko kuma masallacin jahan Shah shi ma yana daga cikin wuraren kallo da ke birnin tabriz wanda yake ya kasance tun a ƙarni na tara aka samar da shi a zamanin abu muzaffar Shah. bisa umarnin diyarsa malama saliha amma abin takaici sakamakon wata dagirar ƙasa mai tsanani da aka yi a shekara ta 1993 hijira kamariya ya samu matsala sosai shi dai wannan masallaci saboda yadda aka yi amfani da tires mai launin shudi na firus ya sa ya shara da suna firuze islam haka zalika an yi amfani da zane-zane masu kyau da ƙayatarwa da aka amfani da fasaha a cikinsa sosai wannan masallaci mai cike da tarihi yana kan titin imamu kumaini da ke birnin tabriz to masu saurare ga shi lokacin da aka irma shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in ɗaga aya a nan ba don mun gama ba a shirin mu na gaba za ku ji mu da ci gaban wurare masu ɗaukar hankali da ke wannan birni na tabriz kuma amma duk waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da kun cewa ku zama lafiya kuma ka a sha'afa za fa iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng masu saurare a huta lafiya. to yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari shirin mu na ƙarshe shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban na iraniyawa domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gato muku muhammad nuri inda zai gabatar mana da waƙar da ya yi da yake masu ware masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi bar haɗa ku da shi domin jin cikakkiyar waƙar. ای سلامم ای سرودم ای نگهبان وجودم ای غمم تو شادیم تو مایه آزادیم تو ای وطن ای دلیل زنده بودن ای سرودی صادقانه ای دلیل زنده ماندن جان پناهی جاودانه ای وطن همچو چو جان هر بدن مثل بوی عطر گل ها مثل سبزی چمن همچو رویش در بهاران همچو جان در هر بدن مثل بوی بوی عطر گل ها مثل سبزی چمن ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن مثل راز مثل آواز قناری همچو یاد خوشترین ها همچو باران بهاری ای وطن مثل غم در مرگ مادر مثل کوه قصه هایی مثل سربازان عاشق قهرمان قصه هایی ای وطن همچو آواز بلندی از بلند غروری با گذشتی با وفایی همچو خاک همچو آواز بلندی از بلندی های پاک با غروری با گذشتی با وفایی همچو خاک ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن saurare kun saurari Muhammad Nuri kenan a cikin waƙar da ya mana sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan amma don waɗanda kuwa jimurin su ni da nakan tsara ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma kuna iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya آن که با سوز درون یافته to da wannan zamu karkare baki dai sai Allah kai mu can an jima da yamma za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya